الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل أن درسي نأداء والدواء وده إن شاء الله وأن شيني درسي نشدا karatunmu na baya mun tsaya a kan matsalar da ta shafi addu'o'i kamar yadda muka karanta a baya cewa asalin littafin ya samo asali ne daga wata tambaya da wani bawan Allah ya yi wa shekul islam ibn qayyim jauziya cewa wani mutum ne ya fada cikin wata annoba wata bala'i ta da baibaye shi duk hanyar da zai bi ya kubuta daga wannan musifa da yake ciki ta kowace hanya ya bi bai samu kubuta ba wannan mutum ya kuma gano cewa matukar wannan musifa ta ci gaba da bibiyarsa za ta iya bata mishi duniyarsa kuma ta bata mishi lahirarsa ba zai ribaci rayuwar duniya ba kuma ba zai ribaci rayuwarsa ta gobe kiyama ba ya ce wa malam menene shawara wace dabara ce za a bi domin warware wannan matsalan abu na farko malam ya ce mishi babu wata matsala da Allah ya saukar da ita duniya face sai da ya saukar da mawarwararta alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba babu wata cuta kowace irin cuta ce face Allah ya saukar da maganin wannan cutar babu wata matsala kowace irin matsala ce face sai da Allah ya saukar da yadda za a warware wannan matsalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace matsala kwaya ɗaya ce Allah bai saukar da yadda mutane za su warware matsalar ba mecece manzon Allah ya ce tsufa eh idan mahaifinku ya tsufa ku yi ta saya mishi madara kawai yana sha amma yaya za a warware matsalar babu ba amma idan ba tsufa ba ne ba abin idan ba mutuwa ba ne ba abin to akwai hanyar da za a warware shi annabi ya ce wadda ya san hanyar ya sani wadda bai sani ba to shi bai sani ba babi na biyu sai malam ya yace yana ba da shawara ma duk wanda yake neman warwaran wata matsala idan shi bai san maganin ba to ya tambaya su'alul ai shifa'ul ai as-su'al maganin bakar jahilci annabi ya ce tambaya duk abin da ya dabaibaye ka baka gane mishi ba kar ka yadda ka zauna tare da matsala ka zauna tare da cuta duk wanda ya ɓoye cuta cuta za ta ɓoye shi abu na gaba malam ya ce shifa'u alƙur'ani waraka ne duk matsalar da ta da baibai ɗan adam Allah ya saukar da mawarwaran wannan matsalar a cikin alƙur'ani malam ya ba da misalsalu da yawa akan yadda waɗansu suka magance matsalolinsu suka warware matsalolinsu da alkur'ani mun karanta ibn al-qayyim shi kansa yake cewa ya taɓa samun kansa a halin jinya a cikin garin makka bayi da wani likita da zai duba shi ya kula da shi sai ya dinga jinyan kansa da fatihatul kitab yace kuma naga abin mamaki game da fatiha duk wanda na je yana koka wata cuta wata matsala yace sai in kwatanta mishi yadda zai yi aiki da fatiha yace kuma mutane da yawa sun samu waraka da izinin Allah abu na biyu malam yace roƙon Allah waraka ce daga cikin hanyar da ake magance matsaloli akwai roƙon Allah yana daga cikin mafiya amfanin magunguna da Allah ya saukar wa bayi shine su roki Allah ya yaye musu matsalolinsu ya warware musu matsalolinsu to malam sai ya fara ba da ladubba na yadda kuma za a roki Allah tana yiwuwa ya zam ka roki Allah akan matsalarka kuma kaga bukatarka bata biya ba matsalarka bata warwaru ba malam yace to akwai sabubban da suke hana amsa addu'ar ko da an yi ta daga cikin mun yi dogon karatu a kai shine akwai cin haramun yana datse ta'asirin roƙon Allah daga cikin ababen da suke taimakawa addu'ar mutum ta samu shiga a wajen Allah shine akwai nacinsa a wajen roƙon Allah daga cikin abin da ke da ta'asiri wajen karban addu'ar mutum shine yin addu'an a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa waɗannan lokuta wurare ne da ake zato da tsammanin amsa addu'ar bayi kamar bayan kiran sallah kamar lokacin da ya saura kashi ɗayan ukun sulsul lailil asir a cikin dare lokacin da ɗayan ukun dare na ƙarshe ya rage a wannan lokaci Allah da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ina mai bukata ya tashi a biya mishi bukatarsa ina mai neman gafara ya tashi a gafarta mishi jama'a muna fahimta malam ya kwatanta ƙarfin roƙon Allah da kuma ƙarfin wadda ke roƙon Allah da kuma ƙarfin bala'i da kuma ƙarfin roƙon Allah wani lokaci da roƙon Allah da bala'i sukan zo su yi ta buga buga a kanka annabi ya ce har iya ƙarshen rayuwarka roƙon allah ka bai bar bala'in ya cin maka ba shi kuma roƙon Allah kan ƙarfinsa bai kai ya murƙusa bala'in ka huta ba saboda haka za ka yi ta rayuwa shaf-shaf akwai wadda in ya roƙi Allah duk girman bala'in haka take zuwa ta markaɗa bala'in ta wuce abinta akwai wanda kuma roƙon Allah san ba ƙarfi ke da shi ba bala'in in yazo yakan iya banka da roƙon Allah sai ya je ya cin mishi mun karanta addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da al'umma cewa addu'o'i ne waɗanda in mutum ya roki Allah da su to akwai fatar Allah zai amsa mishi waɗannan addu'o'insa din malam yace wal ad'iyatu Lati, wal ad'iyatu wata awuzat bi manzilati salam akan wannan gabar muka kwana a karatunmu na baya wal adiyatu malam yace addu'o'i da mutane da su yi wata awuzat neman tsari da mutane da su idan mutum zai kwanta ya karanta kulhuwa ya karanta falaki ya karanta nasi idan gari ya waye ya karanta kulhuwa ya karanta falaki ya karanta nasi a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim malam yace to duk wata addu'a da aka baka aka ce ka roki Allah da ita duk wani neman tsari da aka karantar da kai aka ce ka nemi tsari a gun Allah da shi bi manzilati sila wannan neman tsarin wannan addu'ar kamar makami yake wasilahu bi zaribihi shi kuma makami ana lura ne da wadda ya rike shi ba da karfin makamin ba mun gane ko duk yadda makami ya kai makami idan a hannun rago ne ai makamin ba zai ta'asiri ba ko to duk yadda roƙon Allah ya kai roƙon Allah idan a hannun maciyin haramun ne akwai matsala duye da roƙon Allah ya kai roƙon Allah idan a hannun ɗan giya ne akwai matsala idan a hannun ɗan wiwi ne akwai matsala idan a hannun manemin mata ne akwai matsala idan addu'ar a hannun wani mai saba ma Allah ne to addu'ar tana da matsala malam yace shi roƙon Allah tamkar makami yake shi kuma makami ana kula da wadda zai yi duka da makamin ne ba makamin kawai ake kallo ba la bi haddihi faqat ba wai kaifin makamin kawai ake dubawa ba fa mata kana silahu silahan tamman la afata fihi la bihi duk lokacin da aka samu makami makami ne mai kyau kerarre yana da washi haka ne ko la afata bihi bai da wani aibi ba dishashen makami bane ba wasaidu sa'idun qawiyun sannan wanda ya riƙe makamin shi ma jarumi ne shi ma barde ne walmani'u mani'u sannan abin da zai hana ayi saran shi kuma rashashe ne ma'ana duk abin da zai gitta tsakanin yin amfani da makamin akan abokin gaba abin babu shi hasalatin nikayatu fil adu to nan akan samu kyakkyawar nasara akan abokin gaba wa mata takallafa wahidun min hadhihi salata duk lokacin da aka samu saɓani akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ko dai makamin ya zan ba mai kaifi ba ne ba mai ta'asiri ba ne, ko dai ya zan wadda ya rike makamin kuma ba jarumi ba ne ba barde bane ko kuma ya zan akwai abin da zai iya hana a yi sara da wannan makamin malam yace duk lokacin da aka samu ɗaya daga cikin guda ukun nan an samu matsala da shi ta kallafa ta'asir to ta'asirin wannan makamin ya lagube makami ne mai kyau amma wadda ya rike rago ne kaga makami ba zai yi aikinsa ba ko kuma wadda ya rike jarumi ne amma makamin ba mai kyau ne ba to shi ma nan za a samu matsala ko kuma ga makami mai kyau ga shi jarumi ne ya rike shi amma sai aka samu abin da zai jifta ya hana amfani da makamin to kaga ɗayan ukun nan idan ya samu ba za a ci riba wajen amfani da wannan makamin ba ma'ana duk lokacin da mai roƙon Allah ya tashi zai roƙi Allah idan shi mai roƙon Allah yana da matsala kaga roƙon Allah ba zai yi ta'asiri ba in uwa mun fahimta ba zai yi ta'asiri ba annabi ya ba da labarin wani mutum da ya shiga halin tafiya ash'afa akbara yayi kura yayi dauda yana cikin halin kakani kai annabi yace matsalar mutumin shine abincinsa haramun ne abin shansa haramun ne kai habakar da yayi ma a jikinsa da haramun ya habaka annabi yace to ta yaya da amsa mishi addu'arsa fa idza kana ad fi nafsihi ghairu salih idan addu'a shi kansa ba nagartacce bane addu'a ce wadda Allah bai yadda da ita ba manzon Allah bai yadda da shi ba mun karanta addu'o'i a baya wadda Allah ya hana manzon Allah ya hana kamar addu'an da take dauke da yanke zumunci a ciki kamar addu'an da take da adawa da gaba a cikinta Allah ya ce waye da ul insanu bisharri du'a'ahu bil khairi ai waye da ul insanu bisharri ka du'a'ihi bil khairi Allah ya ce ɗan adam yakan ɗaga hannu ya roƙo sharri kamar yadda yake ɗaga hannu ya roko alkhairi zaka samu idan zo ya fetta wata addu'a sai ka in inda Allah zai karbi addu'an har shi ma ba zai zauna lafiya ba Allah ya ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra istijalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum Allah ya ce idan da Allah na gaggawan amsa addu'arku ta sharri yadda yake gaggawan amsa addu'arku ta alkhairi Allah yake da an kare ajalin kowa da yanzu babu kowa a duniya in kai baka yi addu'an ba yanzu akwai wani aningi da ya feso addu'an har kai kai ma kana ciki jama'a mun fahimta a wancan lokaci nake gaya muku ko kasan nan matsalar da ta samu shine an samu karancin yi mata addu'an alkhairi duk wanda zai buɗi baki abinda zai faɗa akan kasan sharri duk wanda zai buɗi baki abinda zai faɗa sharri inuwa la'ana saboda haka rashin roƙon Allah da ma ƙasar addu'an alkhairi yayi karanci duk wanda ya kamata ya faɗi alkhairi ko ya yi addu'an alkhairi ba zai yi ba addu'an sharri zai yi malam yace awi da'i lam yajma baina qalbihi wa lisanihi fi du'a ko kuma aka samu shi mai addu'an bai tattara tsakanin zuciyarsa da harshensa a lokacin addu'ar ba lokacin da mutum zai roki Allah lokacin da ya ɗaga hannun shi sama ana so lokacin da yake furta abin da yake furtawa na roƙon Allah to ya zan zuciyarsa kuma tana halarce akan abin da yake roƙon Allah in uwa mun fahimta ko lokacin da yake faɗan abin da yake faɗa na addu'an to ya zama zuciyarsa kuma tana halarce tare da abin da yake faɗa kar hannunsa ne yake sama amma zuciyarsa kuma tana shagonsa ko tana ofis annabi ya ce a cikin hadisi wa alam anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbi ghafilin lahin min qalbin gafilin lahin Allah bai karban duk wata addu'a wadda zuciyar mai addu'an tana rafkane lokacin da yake addu'an Allah bai karba saboda haka malam ya ce a samu haɗuwa, tattaruwa tsakanin harshensa da kuma addu'ar auka na samma mani'un min ijaba ko kuma akwai wani abu da zai hana addu'ar akuwa. to nan ma addu'a ba za ta yi ta'asiri ba malam yace lam yahsul al-athar ba za a samu ta'asirin addu'an ba fasali na gaba mu tawakkul alal al-qadari ma'a tarkil asbab a wani bugun an saka addu'a'u wal ko a wani kuma suka sa addu'a'u min asbabi daf'il qadari to ana mu bugun zammu tawakkul alal qadri zargin dogaro akan kaddara ma'a tarkil asbab tare da barin sababi wani shi abin da yake ji kawai dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne saboda ka shi haka yake rayuwa dogara akan kaddara da sake sababi ba musulunci bane dogara akan kaddara ka ɗauka haka Allah ya kaddara ba tare da riƙe sababi ba wannan ba musulunci ba dogara akan kaddara dogara akan sababi tsura shi kuma haramun ne mun gane ko ka ɗauka ta rayuwarka ci gabanka alkhairinka ya dogara ne akan shagonka wannan wani nau'i ne na shirka da Allah a ka sababi ne na cin nasarar rayuwa ofis ɗinka sababi ne na cin nasarar rayuwa don an kore ka a aiki a musulunci ba komai za ka ci gaba da cin abinci amma lokacin da ka ji maranka duk lokacin da aka kore ka ka shiga uku ka lalace to wannan ofis ɗin shi ma ya zama maka allanka saboda haka dogaro akan sababi tsura shirka ne da Allah sannan dogaro akan kaddara kuma mutum ya sake sababi haramun ne a musulunci saboda haka duk abinda zaka yarda da shi zaka karba na kaddara to yana tare da rike sababi a rayuwa jama'a muna fahimta malam yace wa hahuna su'alun mashhurun a daidai nan akwai wata tambaya shahararriya akwai wani bayani shahararren bayani wadda aƙida ce ta waɗansu mutane da suka ƙudurce game da sha'anin ƙaddara sai ya zam wannan aƙidan ta raba su da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar ita ce wannan matsalar ita ce wa huwa annal mad'uwa bihi abinda za a roki Allah akan shi kana roƙon Allah Allah ya baka fili da kai ma da ka samu ka gina gidan da zaka zauna kana roƙon Allah ya baka gida da kai ma zaka huta da gidan haya mad'uwa bihi kana roƙon Allah ya baka mata domin kai aure almad'uwa bihi kana roƙon Allah ya baka ƴaƴa don baka haihu ba tambayar ita ce annal mad'uwa bihi shi wacce abinda ake roƙon Allah ya bayar na biyan bukata in kana qad quddira idan abin an kaddara dama zaka mallaki mota a littafinka idan dama an rubuta zaka haifi 'ya'ya da yanzu zaka roki Allah akan su idan dama an kaddara ka auri wacce idan dama an kaddara ka sayi fili kaza in kana na kudira. idan wannan abin an riga an kaddara lam yakun buddun min wuqu'ihi to ba makawa suka ce wannan abun sai ya afku sai ka samu filin sai ka samu motan sai ka aure ta sai ka haifi ƴaƴan da abihil abdu aulam yad'u bawa ya roki Allah ko bai roki Allah ba kun ji aqidar su suka ce duk abin da Allah ya ƙaddara a cikin littafinka ya ƙaddara maka wannan abin to ko ka roƙi Allah ko baka roƙi Allah ba za ka samu wannan abin wa illam yakun kun qaddir in kuma ba a ƙaddara ba lam to wannan abin ba zai taɓa afkuwa ba ba za ka same shi ba ko da ka roƙi Allah kun ji aqidar su sawa'un sa'alahu al-abdu aw lam yas'alhu daidai ne bawa ya roƙi wannan abin a wajen Allah ko bai roƙa ba suka ce duk ɗaya ne abinda aka rubuta maka zaka samu zaka same shi ka roƙi Allah ko baka roki Allah ba abinda ba a rubuta ba addu'an ka kuma baka lokacin ka kake kun ji matsalar ko wannan ita ce aqidar waɗansu fa zannat ta'ifatun fi hatta hada su'al saboda haka waɗansu jama'a sai suka kudurta cewa wannan matsalar ita ce daidai cewa idan an kaddara maka wani abu to wannan abin ka roƙi Allah ko baka roƙi Allah ba da ka samu abin idan kuma ba a kaddara ba ba za ka samu ba fa zannat ta'ifatun sai hata hada su'al wa'ansu ta'ifa sai suka kudurce wannan ita ce tafarki manhaji na daidai fatarakatid du'a saboda ka su sai suka bar roƙon Allah wai malam yana so ya maka gyara ne akan matsalar da muka tattauna cewa roƙon Allah akwai wadda suka bata sai suka sake roƙon Allah sai ya zama sanadiyar halakarsu saboda haka da suka samu wannan aqidar aran aran su fa tarakatid du'a sai suka bar addu'a wa qalat suka ce la fa'ida ta fihi shi roƙon Allah kwata kwata ma bai da bai da amfani duk abin da Allah ya rubuci ya kaddara zai baka zai baka ka roƙa ko baka roƙa ba abinda kuma bai kaddara zai baka ba ba zai baka ba in ka roƙa ko baka roka ba duka daya suka ce la fa'ida ta fihi wa ha'ula'i ma'a farɗi jahalihim malam yace waɗannan jama'ar tare da zurfin jahilcinsu wa balalihim tare da batar da suke ciki mutanaqidun masabar sun akwai tuka da warwara inji mala kuna fahimta yan uwa ka san aiko mutanen mu haka ne shi karatu na wadda Allah ya bawa ne saboda ka shi bai damu da karatu ba amma neman kuɗi bai yadda na wadda Allah ya bawa bane kullun yana zirga zirga ya amma in karatu ne ko na ba nan ka ai ya buku kowa da abin Allah ya rubuta mishi amma ya ki yadda kuɗi ma kowa da abin da Allah ya rubuta mishi ya ci kasuwancan ya ci kasuwancan to wannan mummunan zato ne ma Allah shine malam yace tare da zurfin jahilcin waɗanda suke da wannan aqidan akan addu'a tare da batan da waɗannan mutane suke kai malam yace mutanaqidun kai ai masabar su ma akwai tuka da warwara a cikin ta fa inna tsar da mazhabihim domin matafiyar mazhabarsu idan mutum ya bi inda za ta kai shi yujibu ta'atila jami'il asbab zai kai ma mutum ya sake dukkan sabubba ne na rayuwa baki ɗaya. domin abin da suka ce abinda Allah ya kaddara maka ko ka roki Allah ko baka roki Allah ba zai zo kenan duk abin da Allah ya rubuta maka da arzikinka ko ka je kasuwa ko baka je ba ko ka nemi aiki ko baka nema ba ko kwanciya kai a ɗakinka zai zo idan kuma ba a rubuta maka ba ka je kasuwa ka je ofis ka je duk inda ka je neman abincinka ba za ka samu ba malam yace to akwai tuka da warwara a cikin wannan maganar domin matafiyar da mashabar su take kai shine zai tusa wa mutum wata aƙida na ya miƙe kafa duk wani sababi da ake nema a rayuwa shi ya sake wannan sababin fa yuqalu li alihim malam yace abinda za a ce ma kowanne ɗaya daga cikin su idan yazo da wannan aqidan yazo da wannan tunanin sai a ce mishi in kana shaba'u warrayu kad kuddira laka idan koshi a ci abinci a koshi a sha ruwa a koshi kad kuddira laka an kaddara maka su Allah ya kaddara cewa ai yau zaka ci ka sha ka koshi fala budda min wuqu'ihima to ai Allah gafarta malam ba maka wa yau zaka ci ka koshi in Allah ya kaddara akalta aw lam ta'kul ka ci abinci ko baka ci ba in wa kuna fahimtar masabar mala yace duk wanda yake da wannan aqidan ga tambayoyin da raku mishi sai a ce mishi ala gafarta malam wannan aqidar kan ai tun fil azal Allah ya kaddara yau zaka ci abinci ka koshi zaka sha ruwa ka koshi ka ci abincin ko baka ci ba in an kaddara yau zaka koshi ai an kaddara wa in lam yuqaddar lam yaqa in kuma ba a kaddara ba ba zai afku ba akalta aulam ta akul ka ci ko baka ci ba ba za ka koshi ba saboda haka me zai hana malam mu haƙura kawai da abin da Allah ya kaddara mu jarraba yau ka kula ɗaki a kanka in Allah ya kaddara yau da ka koshi ka ci ko baka ci ba ai da ka koshi idan kuma Allah ya kaddara yau ba da ka koshi ba don ka ci ko baka ci ba ba zai saka koshi ba to me yasa zaka damu da daga hankalinka me yasa ba a gama tuwo da wuri ba ka kura mana ka ga abin da Allah ya kaddara ya faru mun fahimta saboda ka duk wanda kaga yana wasa da roƙon Allah da kiki ne duk wanda kaga yana wasa da roƙon Allah babu maganan wasa a cikin roƙon Allah saboda haka malam ya ce sai a ce mishi ai idan ba a kaddara maka ci ko sha ƙoshi na abinci ko na ruwa ba lam ya ka'a akalta au lam ta'kul ka ci ko baka ci ba ai ba za ka ƙoshi ba wa in kana alwaladu kad kuddira laka fala budda minhu kuma dama ai idan an kaddara maka da ka aihu ai yanzu tun fil azal din mu kowa an rubuta mai 'ya'yansa ko to sai a ce mishi ala gafarta malam ai idan an rubuta maka cewa da ka haihu za ka samu 'ya'ya to daidai ne wannan ƴaƴan ba makawa sai ka same su wa ba'ata zauja awil amata aw lam tafa ka taki matarka ko ku ka ko baka taka ba tunda an rubuta ka aihu ka aihu to me zai dame ka da sai kai aure jama'a mun fahimta eh sai a mishi me amfanin aure wa in yuqaddar zalika lam yakun idan kuma ba a kaddara maka ba to ai ba zai kasance ba fala hajata ila tazawwuj wa tasarri babu bukata zuwa ga aure babu bukata zuwa ka nemi ku yanga a'a ka zauna ka jira abinda Allah zai kaddara maka na yaya wa halum majarra duk da irin wannan misalsalu malam yace a buga mishi fa hal ƙulu haza aqilun au adamiyun mala yace yanzu mai hankali zai faɗi wannan maganan ko kuma ɗan adam ya ce duk abin da Allah ya kaddara shine zai faru bari ya miƙe kafa akwai wani dan adam da ya yarda da haka babu akwai wani mai hankali da ya yarda da haka bal alhaiwanul bahim malam yace kai dabbobi wadda ba su da kan gado mafturun ala mubasharatil asbab an fitirci ɗabi'arsu a kan su je su bibi sababin da za su rayu da shi shi yasa kake ganin tinkiya za ta je bakin inji ta saka kanta a cikin masara tana ci ana dukanta tana ci saboda ta san sababi ta san ba za ta ƙoshi ba in ba ta ci ba malam yace to hatta dabbobi Allah ya fitirce su cewa su je su nemo abinda da da su ci duk da sun yarda akwai abin da aka kaddara mun yarda cewa akwai abin da aka kaddara musu to amma su ma sukan fita domin neman sababi allati biha qiwamuhu wa hayatuhu wadda wannan sababi shine kashin bayan rayuwar mutum shine ma rayuwar mutum fal haywan fal haywanat malam yace dabbobi aqalu sun fi hankali wa afham min haula alladhina hum kal an'am sun fi fahimta kan waɗannan masu aqidar malam yace da suke rayuwa kamar dabbobi balhum abbalhum adallu sabila mala yace wallahi lalacewan da karkacewansu ya yafi na dabbobi karkacewa domin kar dabbobi ba su yarda da aƙidan waɗannan mutanen ba wata kayasa ba a mala yace to waɗansu kuma daga cikin ƴan wannan masabar sai suka ɗan zurfafa tunani sai suka gafa wannan masabar farkon akwai ɗan damuwa a cikinta. Wakala wani daga cikinsu sai yace al-ishtigalu bid-du'a'i min babi ta'abbudil mahab shagaltuwa da roƙon Allah babi ne na addu'a tsura bautan Allah ne tsura kun ga shi ya dan sauko domin waccar masaban cewa ma suka yi la fa'ida tafihi kwata kwata roƙon Allah bai da amfani kawai ka tsaya ka jira abin da Allah ya kaddara to waɗansu daga cikinsu da suka ɗan ɓalle sai suka yi tunani sai suka ga to in sun ɗauki waccar masaban yaya za su yi da irin su wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni kuma ya ce ku roƙe ni kuma a ce la fa'ida tafi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i Iza da an suka kalli wannan aya suka ce kuma a ce roƙon la fa'ida tafi to su sai suka dan sassauto kaɗan wa ƙara sai suka ce ga matsayin su masaba ta biyu al-ishtigalu bid-du'a suka ce shagaltuwa da roƙon Allah kaga mutum yana ta tsaga hannu yana roƙon Allah min babi ta'abbudil mahab yana babi ne na bauta ma Allah tsantsa ba wai roƙon Allah na da ta'asiri wajen bayarwa ko hanawa ba sai dai kawai ibada ce da ake ba da lada idan an yi ta kamar yadda ake sallah a ba lada yusibu Allahu alaihi da'i Allah kan ba da lada wa mai addu'a idan yayi min gairi an ya kuna lahu ta'asirun fil maqlubi bi wajhin ma ta yadda bayi da ta'asiri wajen samun abin da ake bukata ta kowace fiska kun ji masabar su ko suka ce eh idan an roki Allah akwai lada Allah zai bada lada amma dai duk da haka ka san cewa roƙon Allah ba ta da ta'asiri wajen samun abin da za ka samu a gun Allah ta kowace fiska saboda haka abin da Allah zai bayar nan a bari kawai abin da ya kaddara maka amma in ka ga mutum na addu'a suka ce nan lada kawai da a bashi to kun ga ai sun dan fi waccar yan mazhaban farko kokari ko tunda su sun ɗan yadda ma cewa bautar Allah ne sabanin waɗancan suna ganin roƙon Allah aikin banza ne saboda haka suka ce min gairi an yakuna lahu ta'sir ba tare fa da cewa roƙon Allah na da ta'asiri ba fil matlub wajen samun abin da ake roƙa bi waccin ma ta kowace fiska wala farka inda hadal mutakayyif ba bambanci a wajen wannan da ya zurfafa tunani yayi dan waken zagaye ma waɗannan ayoyin bainar du'a'i tsakanin a yi addu'a wa bainal insaki anhu bilkalbi qalbi wal lisan da kuma tsakanin a kame da harshe da zuciya kwata kwata ba a roƙon Allah shi a gunsa babu bambanci in ka roƙi Allah duk ɗaya, in baka roƙi Allah ba duk ɗaya, in dai roƙon Allah kana yi ne akan ka samu wani abu ya ce ba bambanci sai dai inda ake da bambanci wadda ya yi a bashi lada wadda bai yi ba babu lada amma tana da ta'asiri wajen a biya maka bukata ce babu kun ji wannan wata sabuwar bata ita ma ko malam yace wala farka inda hadal mutakayyis bayna du'a'i wa bayna al-imsaki anhu bil qalbi wal lisan fi asiri fi husul al-matlub ba bambanci tsakanin kayi addu'a da ka yin addu'a wajen samun abin da ake roko din wartibatu du'a'i indahum bihi ay bi husul al-matlub Alaƙar roƙon Allah indahum a wajen masu wannan masabar bihi da samun biyan bukatan abin da ake roƙon Allah karfi baɗi sukut daidai yake da shuru kun gane magana da ka roƙa da ka yi shuru duk abu ɗaya ne saboda me yasa kawai kana jiran abin da Allah ya ƙaddara maka ne ya zo shi wala farka suka ce babu bambanci wa qalat ta'ifatun ukra akiyas min haula to sai mashaba ta uku wadda su kuma suka fi zurfafa tunani akan matsalan yanzu na farko sun ce roƙon Allah bayi da amfani na biyu sun ce a'a yana da amfani za a baka lada in ka roki Allah amma dai yi da ta'asiri wajen ka samu biyan bukata to ga masaba ta uku akiyas min haula wadda su kuma tunaninsu dabarbarunsu ya ɗara dabarbarun na ɗaya da na biyu suka ce balid du'a'u alamatun mujarradatun saba Allah subhanahu wa ta'ala alamatan alaƙa qada'il suka ce roƙon Allah alama ce mujarrada tsurar alama kamar tuta ce saba Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kafa ta amaratan ta zama alama ala qada ilhaja akan biyan bukata abinda suke faɗa shine idan ka ga mutum na roƙon Allah to wata alama ce ta abinda aka kaddara mishi zai faru amma roƙon Allah bai da ta'asiri wajen jawo abin kun gane wannan masabar saboda ka suka ce su sun yadda roƙon Allah yana da alaka da samun biyan bukata amma alama ce kawai kamar yadda za a sa signboard a ce nan primary school ne kaga alamarsa kawai ya nuna maka nan primary school ne suka ce to kawai alama ce tsura da take nuna alamar za a biya maka bukata saboda haka idan Allah ya kaddara maka wani abu da za ka samu a rayuwa to in an ga ka daga hannu to daga hannun wata alama ce na za ka samu kaza amma ba wai wannan roƙon Allah na da ta'asiri wajen ka samu wannan abin ba kun ji aqida su yan uwa malam yace famata waffaqa Allah famata waffaqa Allah al-abd lid-du'a suka ce duk lokacin da Allah ya ma bawa muwafaqa da roƙon Allah yanzu gashi nan da daddare ya tashi ya kiyamul laili ya roki Allah duk lokacin da ya samu lokaci ya roki Allah kana zalika alamatul lahu to wannan alama ce gare shi amaratun ala anna hajatahu qadin qabat alama ce cewa bukatarsa ta biya amma dai ba roƙon Allah ke da ta'asiri akan addu'ansa ba kun fahimci wannan to amma mu kuma a gunmu ba ma addu'ar take da ta'asiri ba lokaci ma na da ta'asiri akan a biya maka bukatanka akwai lokacin da in a lokacin ka roki Allah to shi lokacin kansa ma na da ta'asiri kan a biya maka bukata kamar bayan kiran sallah jama'a mun fahimta ko akwai addu'ar da annabi ya ce wannan addu'an in an roki Allah da ita Allah na amsawa ya biya bukata naci a wajen roƙon Allah shi ma na da ta'asiri wajen a biya maka bukata to amma su suka ce a shi roƙon Allah bai da alaka da biyan bukata shi dai alama ce kawai ta za a biya maka bukata ba tare da yana da alaka da biyan bukatan ba wa hadha kama idza ra'aita gaiman aswadan baridan fi zamanin shita suka ce wannan daidai yake kaga hadiri baki irin wadda ke ɗauke da sanyi a cikinsa a lokacin hunturu fa inna zalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtar suka ce wannan ai alama ce ta za a yi ruwa ko to suka ce alakar addu'a kenan da kuma biyan bukata in ka ga hadiri wai wani samfoti aka maka na za a yi ruwa amma hadirin ba shi bane ruwan ba shi bane yake zuwa da ruwan suka ce to haka roƙon Allah yake qalu waɗannan mutane suka ce wa hakaza hukmu ta'at ma'a sawab haka nan hukuncin ɗa'a da ake yi wa Allah tare da lada ba wai sallan ne zai sa a baka aljanna ba a tuntuni an ƙaddara kai ɗan aljanna ne to amma in an ga kana sallah alamar ka shiga aljanna kenan sallar ba ta da tasiri wajen shiganka aljanna in an ga kana azumi to alama ce ta zaka shiga aljanna in an ga kana kiyamun laili kana karatun alkur'ani kana sadaka alama ce ta zaka shiga aljanna amma ba fa wai su za su zama sababi ka shiga aljanna ba shi kuma Allah duk inda ya zo a Qur'ani maganan wata ko maganan aljanna sai ya ce sababin aikin ku innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha sai ya ce jaza'an bima kanu amaluna ba'un din ba'u sababiyya ce bi sababi ma kanu Allah ya ce za su shiga aljanna ne don ayyukan da suka yi mun fahimta ko in wuta ma idan Allah ya zo sai ce islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'maluna duk abinda kuka ga ana muku a wutan nan sakayyan aikin ku ne to su suka ce a'a da qiyamul laili da karatun alqur'ani da sadaka da duk wata ibada da mutum zai yi alama ce ta tuntuntuni an rubuta dan aljanna ne amma ba sababin aikin ne yasa ya zama dan aljanna ba kuna fahimta wal kufri wal ma'asi ma al ikab haka nan kafirci da sabon Allah tare da ukuba wai in kaga mutum ya zama dan iska to wai alaman zai shiga wuta ne ba aikin ne yasa ya zama dan wuta ba sai dai tuntuni an kaddara mishi dan wuta ne yanzu banda mahaukaci akwai wanda zai kudurta wannan akida hiya amaratun mahaba suka ce kawai alamomi ne zalla liwuqu'i thawabi wal ikab na abkuwan lada ko kuma abkuwan uquba la annaha asbabul lahu ba wai sune sababi na samuwar rahama ko na samuwar azaba ba wa hakaza indahum alkasar ma al inkisar to aqidar su fasawa da fashewa shi ma hukuncin sa daya suka ce babu alaka tsakanin fasawa da fashewa in kaga mutum ya dauki sanda ya da kwalba ta fashe ba alaka tsakanin dukan da fashewan shi fashewan daukan sanda yadda kan alama ne na lokacin fashewan kwalban yayi amma ba dukan ne ya fasa kwalban ba ka ji wani shegantaka alkasar ma suka ce duk abin da kaga ya karye an karya shi to ba wai karyawan ne ya karya shi ba lokacin karyewan ne yayi shi dai kawai dukan alaman zai karye ne saboda haka in mutum ya ɗauki dutse ya jefi koyin fitila ta fashe to jifan alaman lokacin fashewar ne ya yi amma ba shi ya fasa ba walharak ma'al ihrak haka nan kama wuta kamawan wuta da kuma kunna wuta idan ka fi gida ya kama da wuta to wai shi tunna wutan da za a yi alama ne na gidan zai kamu amma ba wannan tunna wanne ya kona gidan ba wal ishaq ma al qatl haka nan fitar rai tare da kisa wai ita bindiga alama ce ta mutuwa amma ba ita take kisan ba in kaga an harba wai alaman da aka mutu ne amma ita wai ba ruwanta a wajen mutuwan haka su suke rayuwa saboda haka ka samu mutum yana shan giya sai mishi wani ya kake ce to ya zan yi abinda aka kaddara mini ka samu mutum yana nan a aru sai ce to ni yayi zan yi abinda Allah ya kaddara to zan gagara yin abinda Allah ya kaddara ne laisa shay'un min dalika sababan albatta suka ce duk waɗannan abubuwa baya daga cikin sabubba kwata-kwata buga sanda akan kwai ba sababi bane na fashewan kwai kunna wuta a cikin gida ba sababi bane na gobara harbi ko makuran mutum ya mutu ba sababi ba ne na mutuwarsa sai dai alama ne in kaga an shaƙe shi to alamar mutuwa ce amma dai babu babu alakar shakuran da kuma mutuwar walartibab bainahu wa baina ma yatarattab alaihi babu alaka tsakanin wannan sababin da abin da ya rattaba akan wannan sababin illa mujarradul iktiranil adi face kawai alaka ce ta al'ada wato ganin su yau da gobe yake sa mutane suke ganin kamar su suke samar da junansu iktiranul adi wai kawai sabawa da mutane suka yi in an sadu da mace tana ciki shine suke ganin kamar saduwan shine sababin cikin suka ce babu ruwan su kawai saduwar alama ne na za a yi ciki amma ba yi da alaka da cikin iktiranul adi suka ce kawai bindiga alaka ta yi da mutuwa har mutane suke ɗauka tana alaka da mutuwa a kawai ƙawancensu ne yayi yawa ta yadda kawai duk lokacin da wannan ya faru lokacin fa amma bindiga ba ta da wani ta'asiri ko zama sababi na mutuwa iktiranul adi taku da takewa suka ce ba su da alaka kawai in ga mutum ya take to kawai <laughs> eh, suka ce babu alaka ba ta kuce sa mutum ya take ba a don kasha ba su da alaka kawai lokacin take wanka ne yayi sai ka sha <laughs> malam ya ce latta asiru sababi ba ta'asiri ne na sababin abin da ya faru ba wani bugun an sa latta asiru salbi a sababi shine afsa wa bi bidhalika alhis saboda haka wannan aqidan su sai suka saba ma abin da yake sananne wanda akan iya gani a taba ko ayi mu'amala da shi wal aqal suka saba ma hankali da wannan aqidan domin wannan aqidan ta saba ma hankali ko ɗanka ne ɗan shekara bakwai ka je ka gwada mishi wannan karatun ka ce mishi ba dutse ke fasa kwai ba in ka mishi karatun ba zai gane ba <laughs> saboda haka ya saba ma hankali wa shar'a ya saba ma shar'a wal fitira ya saba ma fiɗirar da aka halicci mutane akai wa sa'ira tawaifil uqala kai ya saba ma duk wata mazhabar masu hankali bal azhaku alaihimul uqala kai masu hankali sun mayi dariya yan wannan mazhabar ba gashi kuma yanzu kun yi dariya ba to duk mai hankali aka karanta mishi wannan aqidar to zai yi dariyar mazhabar wasawab malam yace to ga masabar daidai ta ahlus sunnati wal jama'a game da abin da ya shafi abin da Allah ya kaddara game da abin da ya shafi addu'a anna hahuna qisman salisan malam yace ga nan kaso na uku ghaira ma zakarahu as-sa'ilu wanda shi wancan mutumin da ya kawo matsalar bai kawo shi ba domin shi abu ya kawo abinda Allah ya kaddara dole ya samu an roki Allah ko ba a roki Allah ba abinda Allah kuma bai kaddara ba ba zai samu ba an roki Allah ko ba a roki Allah ba malam yace to ga na ukun wadda kuma shine daidai da wannan aqidan ake shiga aljanna gaira ma zakara husail wadda wannan na ukun shi wancan mai tambayan wancan wancan da ya kawo matsalar bai kawo bayani a kansa ba wa huwa shine anna hadha maqdur shi wannan abinda aka kaddara din an kaddara maka zaka sai fili an kaddara maka zaka sai mota an kaddara maka zaka yi aure an kaddara maka zaka haifi yaya malam yace shi wannan abin da aka kaddara maka kuddira bi asbabin shi kansa an kaddara shi da sa tara ke kaddara su kun gane magana idan Allah ya kaddara zaka sai fili to tare ake hadawa da hanyar da zaka sai filin idan an kaddara zaka aihu tare ake kaddara aihuwankan da sababin aihuwan wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa duk abin da aka kaddara maka to ana kaddara shi ne tare da kaddaran sababinsa kun gane magana wa huwa anna hadha al-maqdur qaddara bi asbabin an kaddara wannan abin da za a samu din da sabubba da yawa wa min asbabihi to daga cikin sabubban da aka kaddara ma samun abin addu'a akwai addu'a duk abin da kaga an kaddara ko me a same shi addu'a takan iya shiga ciki ta samar maka wannan abu yadda office zai samar maka da kaza yadda shagonka zai zama sababin ka samu kaza yadda nomanka zai zama sababin ka samu kaza roƙon Allah sababi ne da ita take shiga cikin komai yadda shagonka zai zama sababin ka sayi mota to yanzu shagon shi kansa ba sababin sayan mota bane to shagon shi kanshi yana bukatar roƙon Allah kun fahimta saboda haka duk abin da Allah ya kaddara yana kaddara wannan abin ne tare da kaddara sabubban cimma waɗannan abubuwan to daga cikin sabubba da ake cimma abubuwa da su wa min asbabihi addu'a daga cikin sabubba na samun biyan bukatu akwai addu'a falam yuqaddar mujarradan an sababihi ba a kaddara wani kaddara tsuransa ba tare da sababinsa ba mun fahimta ko duk abin da ka gani da sababinsa ba a kaddara wani abu bafa ce an kaddara abin da sababinsa tare ake kaddaro su saboda ka idan kace kana jiran kaddaran amma babu sababi babu riko da sababi to dama ba a kaddara ma za ka samu wancan abin ba amma in dai an kaddara za ka samu to an kaddaro tare da sababin abin in uwa kuna fahimta walakin kuddira sababuhu malam yace sai dai an kaddara sababinsa fa mata atal abdu bi sababi wa qal maqdur duk lokacin da bawa ya bi sababin to abinda aka kaddaran sai ya afku wa mata lam ati bi sabab intafal maqdur duk lokacin da ya ki bin sababin to abinda aka kaddaran sai ya tafi kun gane magana komai an kaddara shi da sabubbansa malam yace fa mata atal abdu bi sababi duk lokacin da bawa ya bi sababin samun wa qal maqdur to abin da aka kaddara din sai ya fadu wa mata lam yati bi sabab duk lokacin da mutum ya ki bin sababin da ake samun abu in tafal maqdur to abin da aka kaddara sai ya koru mun fahimta ko idan kaga ana rikici kaga bol suna sauka to kaddaran Allah bai kaddara ma wahala ba ka gudu dai eh, amma in ka tsaya an kaddara maka wahala sababi e, idan ka sha sai ka zo ka ce Allah bai kaddara mun tsallan kwado ba to daidai kenan haka ya faru da sayyidina Umar al-Imam al-Bukhari ya fidda asari wata ran sayyidina Umar ya jama'ar jama'a sa zai tafi ziyara Sham sai suka gamu da su Abu Abu Ubaida yace mishi Amirul Mu'minin Sham fa annoba ne ba kama hannun yaro mutuwa ake ta yi sai na umar sai ce to ya tara muhajirai ya ce ga abin da yake faruwa a shamme shawaran ku waɗansu suka ce mu je waɗansu suka ce kar aje ya kira ansar ya ce me shawaran ku waɗansu suka ce aje waɗansu suka ce kar aje sai ya kira tsoffi a gefe ya suka ce kar aje <laughs> umar sai ce to kar mu je abu ubaida ya kalle shi bukari ya fitar da asari yace a firaran min qadarillahi umar zaka gudu wa kaddaran Allah yace na'am na firru min qadarillahi ila qadarillahi yace ai gudun ma kaddaran Allah ne haka ne ko baka ba to haka ne da gudun da kaddaran duka daya in ba a kaddara maka ba sai ka gudu wannan ita ce aqidar ahlus sunna idan kana son mota ka shiga harkan kasuwa ka je ka nemi aiki ka kama sana'a to sai sai ya zama sababin da ka riken sai motan ta fado ta wajen amma in ka zauna a masallaci motan za ta fado ne kun fahimci karatu eh wani yana ba mu labarin wani profesor shi ma da ya gane irin wannan karatun yara ne suka tashi suna irin rayuwar din a makaranta suka fara kone-kone a jami'a sai hukumar makaranta ta buga wa 'yan sanda cewa fa ga halin da ake ciki shi prop ya fito ana prop prop sai ya gama polis suna ta dirkan a mota <laughs> prop sai ya rike littattafin yi sai ya fanke wani ɗalibi ya ganshi ya ce ya shek a takafu min al yace ya gabi innama akafu min ya eh. yace mishi malam kana tsoron mutuwa ne yace a ah, wawa ina tsoron wahala ne kaga prof ya gane wannan karatun ina ruwan mafol da kai farfeso ne za ka samu wannan mafol din sakandare ma ya gama sai ya maka mugun duka <laughs> eh ba ruwansa da kai farfeso ne haka ne ko baka ba saboda ka aqidar ahlus sunnati wal jamaa aqidar ahlus sunnati wal jama'a duk wani abin da Allah ya kaddara yana kaddara shi tare da sababin sa ne idan mutum ya bi sababin to sai ya zama shine abinda ya zama sababin samun abinda aka kaddara mishi jama'a mun fahimta wannan ita ce akida mai kyau amma cewa duk wani abin da Allah ya kaddara kawai ya kaddara ko an roki Allah ko ba a roki Allah ba abin zai faru wannan ba aqidar musulunci bace malam yace wa hadha kama quddira shaba'u war rai hakanan kamar an kaddara wa mutum ya ci ya koshi ya sha ya koshi bil akli wa shurbi ta hanyar ci da sha wa quddira al walad bil waqi mun gane ko wato wa hadha kama quddira shaba'u war rai bil akli wa shurbi kamar yadda aka kaddara ci a koshi sha a koshi da ci da sha yanzu Allah ya kaddara zaka koshi to sai ka je ka ci sai ka koshi wa quddira al waladu bil ko wa qaddara walad bil wat'i hakanan aka kaddara da da saduwa in da ka aihu to sai a baka daman aure sai a baka daman saduwa da matar wannan aure da saduwar sai ya zama sababin samun dan kaga an kaddara da da aure wa qaddara husulu zar'i bil bazar an kaddara samun amfani ta hanyar shuka sai ka ce to in Allah ya kaddara bana zan samu abinci zan samu ka ki zuwa kai noma eh in Allah ya kaddara bana za ka samu abinci to sai ya kaddara maka ka samu gona ka samu iri mai kyau wa qaddara khuruj nafsil haywan bi zafhi sannan aka kaddara fitar ran dabba ta hanyar yanka in kaga an yanka yankan shine sababin tafiyansa wa kadhalika qaddara dukhulul janna bil a'mal to haka nan aka kaddara shiga aljanna da ayyuka ayyukan sababi ne na shiga aljanna wa dukhulun nar bil a'mal shiga wuta ma da ayyuka wa hadhal ismi wannan kaso huwa al shine mashaba na gaskiya wa hadhal ladhi hurima Husa'il, kuma shine abinda aka haramta ma wanda ya kawo waccar matsalar sai ya zam duka biyu da ya tattauna akai din ba a datar da shi da gane wannan ita ce mashabar shari'a ba wa lam yuwaffaq lahu ba a yi mishi muwafaka da dacewa da ita ba Allah ya sa mu dace to sai mu kwana a daidai nan sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya Allah ya albarkace mu na mana addu'ar nan da ake yi na bayan Allah na wani yake wai baka wai eh. ba a eh. da suke bayan sallah wannan shine aka umarci mutum da ya gudanar da su a bayan sallah idan mutum yana so yi wata addu'a da zai roki Allah ana so bayan duk ya gama askar da aka bashi na bayan sallah sai ya tashi yi nafila raka'a biyu sai kuma ya ci gaba da addu'o'insa wannan shine Allah ya sa mu dace fa ba allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambaya ce kana da muhimmanci ne to bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan wannan mai tambaye shi ma ya tambaya ne akan yanayi na addu'a amma shi ya yi magana ne akan abin da shafi yanayin yadda ake ada addu'a ɗin na rukowa take cewa domin yadda ake fita an ce a juye riga kafin a kuma shafi bayani akan abin da shafi yin wannan to addu'ar roƙon ruwa addu'ar roƙon ruwa yadda shi malamin yi bayani lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da in za a fita a cikin a fita cikin kaskantar da kai daukan kai ba komai ba wani lafazi kan ce mutababbilan mutawadi'an mutakhashi'an ya lissafa yanayin da ya kamata a fita amma dai cewa juya riga wannan ba a ce kowa juya rigansa ba idan ba imam ba shi ma yakan ɗauki wannan gefen ne ya juya a wannan gefen wannan gefen ya juya a kan wannan duk da akwai malamin da suka tattauna wannan matsalar amma dai cewa babu dalili da ya nuna cewa sauran jama'a kowa zai jujjuya rigansa idan an tafi Allah ya samu dace ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu